inna lillahi wa inna ilaihi raji'una labari da dumudumunsa wani tsohon saurayi ya aikewa ango tsofin hotunan amaryarsa wanda da suka yi soyayya wanda kuma amaryar ta ƙi aurensa saboda wani dalili wanda ta bada take cewa da can bata gane garkuwa da mutane ke yi ba masu rare da mujin cikakken rahoton da muke dauke da shi a halin yanzu sai ku gyara zaman ku tsaf amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmarku da idan wannan shine shigowar wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar karrar sanarwa domin hakan ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabbin mu a kodayaushe da zarar mun daura su. ha ila kuma ku danna mana lakin domin ma da hakan ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lungu da sako ta da kuma neman muku rahotanni da dumdumin su To a halin yanzu sai ku gyara zaman ku tsafto domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi. A dai daren farko aure ya mutu yayin da ake tsakiyar shagalin biki lokacin da ango ya samu sakon hotunan amaryarsa na irin lalatar da aka yi da ita a shekarun baya kafin su haɗu shi da ita. Kamar yadda shafin Lisa ya rawaito cewa angon ya samu wasiƙa ne tattare da katin memory da wani ya turo yana zargin amaryar ta kasance mutuniyar banza a baya hakan ya sa angon ya hanzarta wajen kallon abin da ke cikin wannan memorin ango ya shiga cikin ɗaki inda ya gano wani tsohon saurayin ta ne ya aiko da saƙon cike da hotunan su wanda suke a baya na faɗala wannan abu bai yi wa angon daɗi ba kuma take yanke shawarar kawo ƙarshen shagalin bikin kai tsaye a nan fa ango ya dankara wannan amarya saki ba tare da bata lokaci ba sai dai ta kuma daga bisani tsagin amarya ta amsa cewa inda ta bayyana lalle sun yi soyayya da tsohon saurayin amma daga baya suka fahimci cewa ba su dace da juna ba sai ta yanke shawarar watsi da shi tunda iyayenta sun nemo mata wanda suka ga ya fi cancanta da ita ta kuma kara da cewa a lokacin da ake bincike a kansa sannan kuma da ya fuskanci cewa sun zo sun shaƙu a soyayya a nan ne fa ya fito mata da cewa shi faɗan garkuwa ne da mutane ita kuma a lokacin tabbatar da cewa ba fa za ta iya aurensa ba muddin bai canza sana'a ba daga lokacin nan ne fa shi kuma ango ya tada zaune tsaye tare da cewa shi kuma babu wata sana'a da zai iya in dai ba garkuwa da mutane ba a lokacin fa ya kara da cewa to ba fa zai taɓa barin ta ta yi wani auren ba tunda dai dukkanin yana da komai da komai nata haila kuma amarya ta kara da cewa tsohon sauran ya buƙaci ta kawo ziyara ɗakinsa ana sauran 'yan kwanaki ɗaurin auren nata amma ita kuma sai ta banza da shi wanda ya tabbatar mata da cewa mijin ta kawo ziyarar nan tufa ba zai turo wannan tsofin bidiyoyi na ta ba da kuma dukkanin abubuwan da suka aikata ta ce ba ta son sake maimaita irin kurakuran da ta yi a baya saboda ta tana son fara sabuwar rayuwa da mijinta ashe wannan abun bai yi wa tsohon saurayin nata daɗi ba inda ya fara ɗura mata a shari'a kuma ya alƙawarin dole fasa ya tona mata asiri inda da ya kawo mata mafita wanda yake ganin cewa inda ta kawo kanta ya ƙara yin lalata da ita to fa ba zai nuna dukkanin wasu bidiyoyi wanda suke da kuma hotunan nata ba amma amarya da ita fa ce fir tabbas Allah subhanahu wata'ala ya shirye ta domin ta yi taubatan nasuhan kamar yadda addinin musulunci ya dan mana yanzu dai mu karkare muku rahoto a halin yanzu wannan amarya dai auren nan nata ya riga da ya mutu baya ga wannan kuma bayan mutuwa aure yanzu dai tana can tana ta kuka wiwi sannan kuma shi kuma wancan tsohon saurayin ya gudu ba a san inda yake ba domin daga lokacin da amarya ta bayyana cewa ɗan garkuwa da mutane ne aka ba zama nemansa har yanzu kuma shi ma ya batan dabo ba tare da an gano shi ba fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya kawo mata wani miji wanda ya fi wannan din tunda dai Allah subhanahu wata'ala har kullum da zuciyar bawansa yake amfani in ne kwa ta yi wannan tuba ne domin ta gyara kurakuranta to ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya kawo mata wani miji mafi alkari a gare ta masu rare a nan ne muka muku ƙarshen wannan rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah mai za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku gode muna jiran saƙon naku a sha mu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alkhairin sa amin dangane da bibiyan mu da kuke a kullum a kuma ko da yaushe ta da kalaman karfa gwiwa wanda kuke turo mana a shafin namu na karta kwana mun gode Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alkhairin sa amin